يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin balala wa kulla balalatin fi nnar wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci na abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya na jihar nasarawa a wannan yammaci na litinin 22 ga watan ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da 27 ga watan shida shekara na 2016 meladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya a tafsirin aya na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara da haka za mu ɗora daga aya na 145 kafin nan za mu amsa tambayi ɗai ko biyu mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam game da tambaya tambayar da na yi a kan rantsuwa kwana biyu da suka wuce basa bayanin da kai a gaskiya na ƙudarci rantsuwan a zuciyana zan yi kafara domin in fita cikin shakka to Allah ya baka dama haka din amma na zaɓi kafara ta biyu da malamai ya yi bayani ciyarwa bai ji da kyau ba shine na farko wannan ɗin فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة yace ya zaɓi abinda ya ce na biyu da na yi bayani na ce ba haka na ce ba ah, na biyu tufatar da miskinai guda goma ne ba ciyarwa ba a wannan bangare, ina da iyaye uwa da uba waɗanda in zan ciyar suna da suna da buƙatuwa na ciyarwa ɗin shin ina iya ciyar da su da niyan wannan kafara nawa ah, cewa kafaran yayi duk da adadin su bai kai goma ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani cikin alkur'ani mai girma to ba ma son mazafafa maka amma kai ka gane cewa ga abinda Allah ya bayani cikin Qur'ani mai girma kuma kana son kai kasa da haka to da farko dai ina masa albashir kasancewarsa ya gane kuskurensa kuma yana kokarin ya gyara wannan alama ce ta ah, imani alama ce ta nagarta wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun Allah yana bayar da siffan masu jin tsoron sa alquran yake cewa sune wadanda suka aika sun suka aikata asha ko suka zalunci kawunan sai su tana Allah madaukakin sarki ko da kansu ko ɗan wani ya tunatar da su to tuna Allah ne ka ji cewa kana buƙatar ka san hukuncin wani abin da kai a baya in ko aka gaya musu kuskure ne sai su nemi gafara Allah maɗaukakin sarki ba za su doge ba saboda sun san babu wanda ke gafar ta zunubai in ba Allah ba ba za su doge ba akan mummuna aiki suna sane sai Allah ya faɗi cewa sakamakon irin wannan shine ya su cikin gidan aljanna mana roƙo da fatan Allah madaukin sarki ya saka cikin waɗannan abu na biyu shine wanda na fara bayani cewa ban ce maka cewa abu na biyu cikin abin da aka yi bayani shine shiyarwa ba na nace shine na farko a ayat suratul maida la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة شيروا miskinai guda goma daga cikin mafi kyawun abin da kuke ciyar da iyalanku ko tsakatsakin abin da kuke ciyar da iyalanku ko kuma tufatar da su shi ma daga mafi tsadan abin da kuke tufatar da iyalanku ko tsakatsakiyar abin da kuke tufatar da iyalanku ko kuma 'yan tabawa waɗannan su ne khisal na kafara zuwa guda uku in mutum ba zai iya wannan ba to shine Allah yake cewa sai yayi azumin kwana uku to tambayar ki shine kana da iyaye uwa da uba kana nuna cewa mabukata ne su idan kana da uwa ko uba mabukata ciyar da su wajibi ne a kanka idan zaka bayar da kaffara baka bawa wanda ciyar da shi wajibi ne a kanka domin <laughs> baka ciyar da miskini ba ka ciyar da wadda daman wajibi ne akan ka ka amfana kenan da abinda aka ce ka ciyar da miskini an nufin miskinin da bai da alaka da shi alaka baka da alaka da shi alakar na wajibci cewa ka ciyar da shi saboda haka ba za ka ciyar da iyayenka a matsayin kafaran rantsuwa ba don haka kuma ba mutane biyu ko uku aka ce ka ciyar ba Allah ce ya faɗi ta'amu asharati masakin miskinai guda goma saboda haka dole guda goma za ka yi domin ka san cewa rantsuwa ba karamin abu ba ne rantsuwa babban abu ne in kana so ka rantse to lallai ka tabbatar abin da za ka iya yi ne ko abin da kake cewa ba za ka yi ba abu ne wanda ba za ka yi din ba kafin ka rantse da Allah madaukakin sarki kuma rantsuwa yawan sai daman ba ɗabi'a ne na mutanen kwarai ba saboda haka mu dage mu nisanci wannan ka ji amsarka da fatan Allah maɗaukin sarki zai sa ka ji sha'awar dogewa bisa wannan karantar na alkur'ani kamar yadda ka ji sha'awar cewa ka gyara kuskurenka na wato ainihin dodorido da ka so ka yi mana a wancan tambaya ne sai tambayar na yana cewa malam ina son in yi azumin watan shawwal shida insha Allahu um, ok inda Allah yana so ce inda Allah subhanahu ta’ala ya nuna mana wato ta hanyar bayanin annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to malam ina son in yi azumin a irin tsarin azumin annabi Dawud shi malam in na yi shi a hakan ɗin babu komai kwarai babu komai za ka iya yi a jere kuma za ka iya raba a zance wanda ya fi inganci na malamai abin da ya fi kyau ɗin shi ne in za ka yi shi a jeren ka yi shi a jere amma in ba za ka iya a jere ba kana iya rabawa kuma kana iya yin shi da siffan azumin annabi dawud azumin annabi dawud shine a yau gobe a aje jibi a ɗauka sannan sai ƙara wata tambaya da ya goya ta akan wannan tambayar sai ta zanto tambaya ta uku bayan haka a duk lokacin da zan tashi da azumin da azumin shin sai na ƙara jaddada niyya ko kuma in nayi niyya a karan farko yayi dangane da jaddada niyya idan har azumi ne na nafila ko a mazhabar malikiya suna cewa lallai sai ka jaddada niyya a kowane dare azumin da suke cewa niyya guda ɗaya zai wadatar shine azumin da yake na farilla ne kuma wajibi ne ka yi shi a jere kamar azumin watan ramadan kamar azumin kafaran kisa da kafaran zihar waɗannan da ire-irensu kaga wajibi ne ka yi su a jere tunda Allah ya ce shaharai ne mutatabi'an kuma wannan ya ce shaharu ramadan gaba ɗayansa to a mazhar malikiya suna ganin um, kamar yadda mai albashar yake cewa dole ka yi niyya da dare sai ce wa kafat fi shahari ka kulli somin wajibi tatabu'i guda ɗaya wadace ka a watan gaba ɗaya kamar yadda haka lamarin yake a kowane azumi wanda yake wajibi ne a jeran tashi, amma idan nafila ne a'a musamman kuma in za ka yi shi a irin wannan yanayin da kake faɗa ka yi yau ka huta gobe ka yi kowane dare za ka yi azumin ɗori ne bisa wancan wanda ka fara wallahu a'la wa a'lam kuma dalilinsa shine la siyama liman lam yubayyin eh, ko lam yujmi' as-siyama min al-layl za mu tsaya nan waje amsa tambayi domin mu karasa ayoyinmu da suke magana akan da arba'in da biyar, mai Allah madaukin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ثم تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم na'am Allah madaukakin sarki yana cewa ci gaba da bayani dangane da al'amarin canza alqibla daga baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba da shagobe da kuma rikita-rikita wadda ahadul kitabi suke kawo ma wannan matsala ɗin Allah yana musu raddi kuma yana tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa basa abin da ya musu umarni a kai yana cewa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin wala in ataita alladhina utul kitaba wallahi da za ka zo ma mutanen da aka baiwa littafi bi kulli ayatin da kowace irin aya domin su bi wannan alƙiblar taka da muka ce ka juya fuskanka ka fuskance ta wato ɗakin ka'aba ma tabi'u qiblatak ba za su taɓa bi alƙiblarka ba wa ma tabi'in bitabi'in qiblatahum kuma kai ma da ɗai ba zai mayo ba ka bi alqiblansu wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd su ma fa a tsakaninsu sashe baya bin alqiblan sashe yahudawa ba sa bin alqiblan nasara nasara ba bin alqiblan yahudawa kowa ya dauki nashi yana ganin nashi kawai shine daidai shine gaskiya wala in ittaba'ta ahwa'ahum wallahi in ka yarda ka bi soye-soyen zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan abanda da ya zo maka daga ilimi na cewa ga alƙiblan gaskiya ga alƙibalar da take ita ce zunzurutun shari'a daga Allah maɗaukakin sarki to in ka yarda kai haka lallai tabbas ka shiga jerin azzalumai wannan aya kamar da na faɗa ɗazu tana ƙara tabbatar da annabi ne da sahabbai cewa lallai a tsaya tsayin daka bisa wannan sabuwar alƙibla sannan a yi watsi da duk wata shubuha da ahlul kitabi za su kawo da duk shece kuce da za su yi dangane da lamarin alƙibla shi yasa Allah yake cewa al'amarinsu ba wai hujja ce ta yi kaɗan ba shi yasa ba za su bi ka ba. Mm su kamar yadda Allah ya faɗa can ya ce fa'in tawallau innama hum fi shiqaq to fa suna cikin shiqaq din ne tsananin saɓani da adawa suka saka a zukatansu saboda tsananin hasada da suke maka da al'ummanka don haka da za ka kawo musu kowace irin aya a nan malamai suke cewa utul kitab yana nufin yahudu da nasara ko? amma wannan ta'abirin yana nufin kamar da muka faɗa a jiya yana nufin ahbaruhum maruhbanuhum malaman su na yahudawa da na kiristoci ai in ana bayanin hujja ai da malamai ake ko ba daga magarin mutane ba to da za ka iya kawo kowace irin aya wato dalili mai ƙarfi mai gamsarwa wanda ke saka abokin jayayya yayi shiru ka ƙure shi da za ka nemi irin waɗannan ayoyin, ka ƙure nema, ka ƙure kawowa, kowace irin aya in za ka kawo musu ba za su bi ka ba. Wannan yana koyar da abu guda biyu. Na farko ɗeba ƙauna, Allah yana ɗeba ƙauna annabi sallallahu Alaihi wasallama cewa mutanen nan za su yi imani. Kamar yadda muka faɗa in ba ku manta ba, wajen tafsirin walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da dai yahudu da nasara ba za su taɓa yarda da kai ba har sai in ka bi addininsu, to kai ko ba za ka bi addinin su ba saboda haka wannan ɗaya bai ƙauna ne kuma a lokaci guda rarrashi ne ma annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi ya kasance yana da tsananin kwaɗayin ya ga cewa in ya kira ka zuwa shari'a ka shiryu don haka yake nacewa akan abon ya bi kowace irin hanya ta halal don ya ga cewa ya jawo zuciyarka ka karɓi shari'a domin ya kubatar da kai daga faɗa wutar jahannama sallallahu alaihi wa sallam فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا kada ka kashe kanka annabi yake gaya masa wannan saboda ƙoƙarin ka kaga cewa sun sun shiryu idan suka kiyarda da wannan alƙur'anin kada ka bari baƙin cikin hakan ya wato ainihin kashe ka wato karka mutu da wannan baƙin cikin fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka bari zuciyarka ta tafi da baƙin ciki ta tsiyaye da bakin ciki akan waɗannan mutanen mutane ne wadda da gangan suka ƙi su karɓi wannan addini saboda haka ka yi watsi da su ka kula da kai abin da aka ɗora ka akai kawai ka ci gaba da tafiya akai ka yi wa al'umma ka tarbiya akai. kai shine wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblata wa ma anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ba ma zai yi ka bi alqiblasu ba wannan kuma tazkiya kenan ko ma annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa mana sam sam annabi ba zai bi su ba saboda ai Allah ya daga shi da wannan alƙibla din kuma kamar yadda muka faɗa ji cewa wannan alƙiblar sabuwar ita ce alƙibla ta dindindin wacce Allah madaukakin sarki ya ɗora al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akai dan ya cika ni'imarsa a gare su kamar yadda zai faɗa wama anta bitabi'in qiblatahum wama ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd shi ma wannan har yanzu ana sharayro annabi sallallahu alaihi wasallam ne ana jajanta mata ana jajanta masa cewa su din ma fa ba wai sashe yana ban sashe bane sashen su baya ban sashe karka dauka wai kai kaɗai kawai suke gaba da kai su ma suna gaba da junansu ba matsala ce ta ilimi ko ta jahilci ba matsala ce ta inadi da tsananin girman kai don haka su ma ba sabon bin juna kamar da muka karanta ma a baya wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa nasara laysat yahudu ala shay to haka dangane da al'amarin alƙibla ma haka suke kowa yana ganin kowa aikin banza yake yi shine wa ma ta ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la in ittaba'ta ahwa'ahum in ka yarda ka shaidi kenan Allah yake anan ka shaidi Allah yake ya fuskantar da shi zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ya fi kowa kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wanda Allah yake so sama da kowa wanda ya fi kowa matsayi a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah yake masa wannan kashedi kashedin da Allah ya ƙarfafa shi da hanyoyi na ƙarfafa zance har guda goma daga wannan wala in ittaba'ta ahwa'ahum zuwa innaka idan lamina dhalimin masana balaga suna cewa akwai hanyoyi guda goma na ƙarfafa zance da Allah ya yi amfani da shi domin gargaɗi in ka كبي ka bi soye-soyen zuciyarsu kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya faɗa a can ayar da muka yi fassara ta ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي wala nasir in ba ku manta ba a can ma mun faɗi wannan waɗannan mu'akkidat ɗin kuma su ma goma ne a wurin nan ma goma ne ba mu da lokacin da za mu yi bayani akan su ɗalibin ilimin ya je ya bincika littattafai na balaga kamar al-kashaf da kuma sharhinsa al-kashf haka nan at-tahir ibn ashur shi ma ya ambace su wannan gargadi ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma qur'ani yana yi irin wannan uslubin sai fuskantar da gargadi ma annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa maqsudin wannan shine a kai makura wajen gargadi ga mabiya wato mu musulmi kenan idan muka yarda muka bi soye-soyen waɗansu soye-soyen zuciyan waɗansu wato ɓata da waɗansu suke a kai to lallai mun zama tatattun azzalumai kenan aikon mun sha muku bayani akan innaka lami a ce kana cikin azzalumai ya fi kai makwa wajen suka da a ce kai azzalimi ne saboda innaka min azzalimin ana nufin a cikin jigajigan azzaliman kai ɗaya ne daga cikin su saboda haka wannan gargadi ne ake fuskantar da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama amma ana yi ne da mu tunda already Allah ya riga ya faɗa mana cewa shi annabi ma anta tabi in qiblatahu ba zai bi ba aiko to saboda haka a zo a ce wal in tabata ahwa'um kai ka gane cewa ba da shi ake yi ba amma ana gaya maka shi ma da hakan zai faru da shi duk da cewa hakan ba zai faru ba ga sunansa ya zanto zalimi to ina kuma kai kai da baka da kusanci da Allah irin kusancinsa balantana a ce za ka yi wani abu Allah ya kawar da kai ya kyale ka to shi ne yake gaya mana wannan wannan umarni ne mai zafi daga Allah madaukakin sarki cewa lallai a fuskanci alƙibla kada wani yarda ya yi wasa da shi sai Allah ya ci gaba da cewa الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الطاهر بن عشير كيشاوان الجملة شيء معترضة أن كاوتن سكاري بياني أكن وأن القبلة دمو أنون الشيوا باكوي أمسألة القبلة نيوات أن يهودا ودا نصارا سكي نونا وسود جرمان كنسوبا آه al'amarin annabin ne gaba ɗaya suna da masaniya dangane da shi amma suke yin girman kai saboda hasada da zalunci da ya riga ya ɗamfaru ya yi zarfi a cikin zukatansu sai ce allazina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi shi ma anan ta'biri da atainahum ba ahlul kitab ba yana nufin ahbaruhum wa ruhbanuhum eh malamai daga cikin su dan hu sun san shi suna da masaniya dangane da shi shi anan wa ake nufi jumhurin malamai suna cewa yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa ba faɗi wani abu kusa wadda zai nuna shi ake nufi ba amma tun da maganar ana yi ne da annabi da al'ummarsa ko to aka ifrajin damiri an san zuwa ga annaban yake komawa waɗansu malamai suka ce yana iya ya koma ma zuwa ga alhaq anan wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq wato alladhina atainahum alkitaba ya'rifuna alhaqa kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda aka ba su littafi sun san gaskiya dangane da lamarin alkibala cewa Allah madaukakin sarki shi ya umarce ka da ka fuskanci alkibala kuma daman sanannen abu ne a tarihin shari'u Allah yana yin nasakh yayi umarni yau zuwa wani lokaci domin maslahan bayansa ya canza ya ce su bar wancan yanzu su yi wannan wannan gaskiya ne ya tabbata a cikin litattafansu kuma suna sane da shi ko kuma ya zanto allazina ya'rifuna hudan abinda suka sani shi ne sun san abinda Allah yake ta kira ilimi ilimi ɗin nan mana hmm? ya arifuna al'ilm wannan sai koma a faɗin Allah maɗaukakin sarki a baya da yake cewa walaini a ahwa'ahum min ba'di ma ja aka min al'ilmi to sun san ilimin nan da ya zo maka cewa shi ne ilimi tatacce ingatacce daga Allah maɗaukakin sarki cewa alƙibla ita ce Ka'aba kuma ita ce alƙiblar babanka annabi Ibrahim kuma shi ne wadda Allah ya yi nufin ka wanzu a kai. Suna sanin wannan kama ya arifo na na'ahu, kamar yadda suke da masaniya akan ‘ya'yansu. Wannan abu ne da larabawa suke buga misali da shi domin nuna cewa mutum ya kai makura wajen sanin abu. cewa na san abu na san ka kamar yadda na san ɗana ka san ko tun da aka haife shi yana tare da kai ko malamai suke cewa suna amfani da ɗane namiji ba mace ba saboda mutum namiji ya fi shakuwa da ‘ya'yansa maza sun fi kasance tare yakan ɗauke shi tun yana ɗan ƙaramin ya zagaya da shi duk ko ina za a tafi akwai yadda ba za a tafi da mace ba za a tafi da namiji ko saboda haka ya san komai nashi malamai suna hakaitowa cewa wata rana abdullahi bin eh, sayyidina umar radiyallahu an ya tambayi abdullahi ibn salam radiyallahu an malamin yahudawa da musulunta yace masa shin kai ka san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka san danka yace kwarai na san annabi a littattafanmu kamar yadda na san ɗana kai na ma san annabi sama da yadda na san ɗara ya labarin yake ya ce amini ne daga sama ya saukar da saƙo daga Allah ma amini a ƙasa wato mala'ika jibril ya sauko da sakon Allah ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ka na san cewa shi annabi ne ba shakku akai yace amma ɗana ban san me uwarsa ta yi ba mace tana iya zuwa ai Allah ya kiyaye kuna aure da ita ta je ta yi ciki a waje ka ɗauka naka ne kaga baka sani ba tunda kana kwanciya da ita baka sani ba in ɗan ya fito ɗanka ne kawai in ka fara shakku ba shine in kaga kamannin ya ɗan canza ko kuma tana yiwa ya kama da wani kakanka saboda haka sai kai shiru kawai to amma shi ku annabi sallallahu alaihi wasallama babu ihtimalin cewa ba shi ake nufi ba wani ake nufi aka zo aka bashi wannan sakon mun gane ko yace dan haka na san annabi sama da ma yadda na san dana shine ma'ana alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu wato sun san annabi makurar sani cewa shi manzon Allah ne na gaskiya kuma ba zai yi wani abu ba sai da umarnin Allah madaukakin sarki wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaq sai dai bangare daga cikin su su la yaktumuna alhaq ko yaushe suna masu ɓoye gaskiya wa hum ya'lamun alhali suna sane at-tahir ibn ashur yake cewa wannan bangaren sune mafiya yawan su bangare masu ɓoye gaskiyan sune mafiya yawan su dan haka wanda suke zuwa su yi imani a cikin su kun ga yan kadan ne musamman a cikin yahudawa suna sane suke ɓoye gaskiya wannan ma aya har yanzu tana ƙara tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne cewa kin bin ahlul kitabi ma musulunci ba wai dan jahilci bane ba wai dan ka gaza wato iqna'in su bane ba ka gaza gamsar da su bane ba wai dalilan naka ne ba su kai su ƙure su dalilan ko shubuhohin ba a'a tsabagen ƙeƙashewar zuciya ce kawai saboda haka ka mayar da hankalinka wajen ban abin da Allah madaukin sarki ya ɗora ka a akai sai Allah ya shiga ba da cewa الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الحق من ربك wani su alamai suke cewa wannan tazil ne da aka yi yana nufin maganan nan da muka faɗa maka huwa alhaqqu min rabbika shi ne gaskiya daga wajen Ubangijinka. Shi ne gaskiya. Batun wannan alƙibla ɗin cewa alƙibla ka ita ce eh, alƙaba shi ne gaskiya. Batun cewa ahalul kitabi sun sani, ɓoyewa suke kawai ba su sani shi ne gaskiya. falata kunan na min almumtarin, kada ka yarda ka zanto cikin masu shakku. Mun gaya muku akwai waɗanda suka samu ah, matsala ko? lokacin da aka canza wannan alƙibla ɗin suka samu wani rawa-rawa cikin imaninsu cikin masu daman masu raunin imani da munafukai da waɗanda suka shiga musuluncin suna musulmusul sai Allah ya ci gaba da cewa ولكل wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khayrat أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير نعم شوا فلا تكونن من الممترين أبن دمك فتارك شوا ولئن اتبعت أهواءهم إذن سنعنا gargadini ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam ko amma kai ka san da wa ake dan annabi ba so saboda haka ku mabiya kada ku yarda surutai na ahlul kitab ya saka muku wani abu na shakku dangane da al'amarin alqibla sai Allah ya ci gaba da cewa walikullin wijhatun huwa muwalliha fa ainama fastabiqul khairat ainama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a inna Allaha ala kulli shay'in qadir ولكل ga kowane al'umma wijihatun suna da mafuskanta wadda huwa muwalliha mana wali kullum minal mazkuri na kenan wanda ake ta magana da su kuma anan ai musulmi ne da yahudu da nasara ko to kowanne daga cikin waɗannan al'ummu ko waɗannan mabiya waɗannan addinai kowa yana da wata wijiha wajha a harshen larabci na nufin wajen fuskanta kenan kowa yana da inda yake fuskanta huwa muwalliha yake juya fuskansa zuwa wannan mafuskanta din haka nan wajha na zuwa majazan da ma'anar abin da ya dame ka saboda haka kowane mutanen addini suna da abin da shi ne ya fi damunsu hmm? shi suke fuskantar da fuskansu ko kawunansu zuwa ga wannan abin shi suka fi bashi muhimmanci waɗansu malamai suka ce wujha anan yana nufin alqibla dan magana alqibla ake ko to wali kullin wujhatun huwa muwalliha ma kowa akwai alqiblar da nan yake juya fuskansa ya kalla wajen ibadarsa yahuda suna da nasu kiristoci ma suna da nasu kai sauran masu bin addinai ma kowa yana da inda yake fuskanta kuma musulmi kuna da inda kuke fuskanta shine wadda Allah ya sa ku akai don haka in ba za su bi ku ba to kowa ya tsaya akan nashi ku rabu da su ku tsaya akan naku akwai ta qira'a ta ibnu amir wa li kullin wijhatun huwa mulaha a kowa yana da wato mafaskanta wadda ake faskantar da shi ya kalle wato wadda addininsa ke sa shi ya fuskanta to ku addininku na musulunci ya ce ku fuskanci mai ka'aba su kowa yana da nashi don haka ku daina damuwa da maganganun da suke dangane da naku idan ka san akan gaskiya kake yi to in duniya za su haɗu domin su kawar da kai akan wannan gaskiyan ka fita harkarsu mun gane ko to kuma haka sha'anin duk mai gaskiya yake haka ya dace mai gaskiya yake in ka tabbatar kana da yaƙinin abin da kake gaskiya ne to sukan mai suka zargin mai zargi to kada ya sa maka shakku ko na sisin kwabo dangane da gaskiyar da ka yi riko da ita shine abin da Allah yake gaya musulmi anan ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات dan haka ku yi rigegeniya wajen aikata aikin alkhairi Allah ya ce ma kai abu kaza duk abin da Allah ya ce kai alkhairi ne dan haka yi ƙoƙari kayi yi rigegeniya da masu tafiya akan wannan aikin alkhairin ya zanto kana cikin sahun farko Allah madaukakin sarki yana kwadaitar da musulmi kenan anan na cewa su gaggawa na dawwama bisa wannan alkhairi da Allah ya sa su akai shine fuskantar alqibla malamai suna cewa wannan ayar ana kafa hujja da ita har ilo dangane da mustahabbancin yin gaggawa a kowane irin aiki na wato ainihin alkhairi kamar sallah a yi gaggawan yinta a kan lokaci Ai gaggawan biya bashi da ke kan mutum na azumi ne ko aikin haji ga mutumin da yake da iko da umara da fitar da zakka da yin sunnoni da ladubba ma na bauta domin abubuwa ne masu amfani kuma duk suna shiga ƙarƙashin wannan aya ɗin shine al-Imam As-Sa'di yake cewa falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min aya yace ana daukan duka waɗannan hukunce hukuncen daga wannan aya yace madalla da wannan ayar da ta game dukkanin alkhairi ta game dukkanin amfani ta yi eh, ta kwadaitar cewa abi sai Allah ya ce aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a duk inda kuke Allah shine zai kawo ku gaba ɗaya waje guda wannan alkawari ne kuma gargadi ne Allah ya ce ku yi abu kaza ko ya ce ku yi gaggawa ku yi duk inda kuke a gidan duniya kun yi ko ba ku yi ba makomakku izuwa ga Allah ne wanda ya yi to in Allah ya tara jama'a zai ga kyakkyawan sakamako wanda ya ƙi in Allah ya tara jama'a ya zo da su waje guda zai ga mummunan sakamakonsa wannan taujihi kenan daga cikin har da malamai suke ma'aya din akwai malaman da suke cewa wali kullum wijhatun huwa muwalliha magana ake da musulmi wanda suke wurare daban-daban cewa kowane musulmi da suke wani bangare na ƙasa kowa yana da fuskan da yake fuskanta ya kalli Ka'aba mu nan ba gabas muke kalla ba shine <clears throat> Ka'aba waɗansu kudu suke kallo waɗansu arewa suke kallo shine ne su wasu ma yamma ne suke kallo shine ne su cewa duk inda kuke a bayan ƙasa kuna da wata mafuskanta da za ku iya fuskantar alƙibla don ka'aba na tsakiyar duniya ne so duk inda kake za ka iya fuskanci ka'aba ka yi sallah kuma daga ƙarshe in kun yi hakan Allah shi zai tara ku a waje guda ya ba ku sakamako don haka ku yi gaggawa wajen yin aikin alkhairi inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai. Kaga duk inda kuke zai tara kuje guda, don haka ku yi abin da kyau, don yana da iko ya ba ku lada irin yadda ya ga dama, yana da iko ya yi muku damka irin wacce ya ga dama idan kuka saba masa. Sai Allah ya ci gaba da cewa. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد haram. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام عندو أنا ساكي مغانا أكن الكبلة ومن حيث خرجت دق دك إندك فتو فولي وجهك شطر المسجد الحرام كجوية فسكنك يكلب بانقران masallaci ne alfarma in ka zo yin sallah yana nufin ɗakin ka'aba wa innahu lal min rabbika lallai wallahi wannan shine gaskiya daga ubangijinka wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah madaukakin sarki bai mai rafkanwa bane dangane da abin da kuke aikatawa wannan shi ma umarni kenan na biyu ake yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa duk inda ya fuskanta malamai suna cewa wannan a can da ya ce fawalli waje haka shafar almasjidil haram kaga wannan umarni ne annabi yana garin madina aka yi masa wannan umarni ko a nan sai ce wa min haisu kharashta duk inda ka fita ma'ana ko da ba kana zaman gari ba ko a hali na tafiya duk inda ka fita daga ko ina a gidan duniya kai tafiya ka tafi duk inda ka tafi dai shi ma fa alqibla ka shine wannan wurin fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ka juya fuskanka ka fuskanci bangaren masallaci mai alfarma a duk inda kake wannan shine gaskiya daga ubangijinka wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun shi ma na akwai qira'a biyu wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun in aka cewa amma ta'malun wannan shi ma gargadi ne kenan yake yi wa yake mana ko kada mu yarda mu kauce daga wannan umarni din in aka ce in aka karanta da qira'ar ya'malun gargadi ne kenan da masu inkarin wannan alqiblan su ne yahudu da nasara da kannansu mushrikai ina fatan mun gane sai Allah ya sake cewa wa ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعم cewa wa ومن حيث خرجت daga duk inda ka fito fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juya fuskanka ɓangaren masallaci mai alfarma a wajen sallah wannan ayar da ta gabata kun ga da annabi aka yi shi kadai ko anan aka sake maimaita ma annabi din sannan kada ka ɗauka ana magana in an yi tafiya annaba ne kadai ya fuskanci alƙibla ɗin a sai aka maimaita sauran al'umma wa haithu ma kuntum duk inda kuke kuma fawallu wujuhakum shatrahu kuma ku juya fuskokinku ta nahiya tilqa'a bangaren wato ɗaki mai alfarma shine ɗakin Ka'aba waɗannan umarnan duk mun yi muku ne saboda dalilai kamar haka Allah ya faɗi wani dalili da ya shafi ahlul kitab a baya ko wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa na'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibai wannan hikima kenan na canza al-qibla din don a gane wane ne ya shiga musulunci da gaske da wane ne kawai yana bin musuluncin saboda ya dace da da alƙiblarsa cikin yahudawa hmm? in an canza yanzu al'amarinsa zai bayyana to ku ko musulmi da aka saka ku akan wannan alƙibla din mai manufa haka ne shine Allah ya faɗi abubuwa nan ah, guda biyu ko guda uku kai na farko yace ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja saboda kada mutane su so suna da wata hujja ko ƙwara ɗai ingatacciya a kanku mutanen yana nufin wa na farko dai wanda suke shiga ƙarƙashin mutane a nan su ne wanda ake jayayya da su a cikin nan ko kuma na farkonsu su ne yahudawa menene a hujjar da yahudawa kan iya kafa a kanmu ai da annabi sallallahu alaihi wasallam yana fuskantar alƙiblarsu ko? To, ai lokacin kamar yadda hadisin albara ya faɗa cewa Yahudawa hakan da annabi yana burge su, suna jin daɗi. Da haka ma kenan an samu kamar yadda malamai suke faɗa, waɗansu suna ce, a ai tun da gashi yana bin alƙiblarmu. To fa, watan wata rana zai ma dawo ya bi addinin mu ɗin. ko kuma tun da yana ban alƙiblanmu ai ba shi da wata hujja kuma yanzu ya ce mu mu bi shi ai tun da ya yi koyi ne da mu to ya dace in zai yi koyin ya yi gaba ɗaya kawai kaga wannan shubuha ce wacce kan iya zanto dalili ma wani wanda za a iya kawar da shi da addini a ce masa a ah, ah, to babbe daga cikin mafi mahimmancin al'amari dai a cikin addini shine sallah to gashi yana koyi da mu ne a cikin sallah din yana fuskantar alƙiblanmu mu waye kenan yake kan gaskiya kenan kun ga mu ne akan gaskiya to sai Allah ya ɗauke ka daga alƙiblar su ya baka wannan alqibla ka mustaqilli kada wani ya ce addinin ka an cire shi ne daga addininsa kaga an ƙure yahudawa kenan ba su da wata hujja haka su ma nasara tunda su ba su da wani umarni a littafin su kamar da muka faɗa jiya ko addinin su ai ciko ne na addinin yahudanci eh haka annabi isan ya faɗa da kansa ko wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura Wa li yuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum majitukum bi ayatin rabbikum ciko ne ba wai sabon abu bane yazo da shi dan kadan ne kawai abin da ya canza a cikin wannan addinin kuma a abin da muka sani wannan baya ciki saboda haka ya shafe su ma yahudawa din sannan su ma mushrikan makka ya shafe su malamai suna cewa wannan ma shine hikimar faɗan nas ɗin ba ce ahlul kitab ba saboda ya shafe dukkaninsu dan jayayyar da ake nan gaba da gaba ana yi da yahudawa ne to amma mushrikan ma su ma kada su ce daman ai makka garinmu ne ka'aba daman gida ne da muke muke girmamawa kuma abin nan ɗin babanmu ne Dan haka tunda yana ban eh, ɗakin ka'aba bai gushe ba yana ban ɗakin ka'aba to tana iya ma wata rana zai dawo ya bi mu to sai aka nuna musu da farko aka sa shi ya je ya bi wani sannan yanzu aka dawo da shi aka ce ya dawo ya bi wannan kuma ana gaya masa ga dalilin da ya sa abe wannan ya rushe musu duk wata hujja da za su faɗa eh inda zai dawo da bai bari da farko ba so bi da yi da farkon ba ya bu bane saboda kawai wato ainihin ah, yana bin ku ne domin garin ku dai ko wani abu mai kama da haka wannan shi da abin da malamai suke faɗa dangane da wannan ɗin shine ne, Allah ya kuna linnasi alaikum hujja saboda kada wani mutum ko waɗansu mutane su zanto suna da wata hujja a kanku illa alladhina zalamu minhum illa anan imma madauki shi istithna ne muttasil ko madauki shi istithna ne munqati ina ka ce a muttasil sai zanto abinda aka yi togaciya din jinsi ne na abinda aka cire daga ciki hujja ana magana hujja ne anan ko kada zanto suna da wata hujja akan ku to mun ce istisna muttasil to hujja yana zuwa da ma'ana guda biyu ko kuma asalin ma'ana hujja shine dalilin da zaka faɗa ya katse abokin jayayya ta yadda ba zai iya baka amsa ba wannan ka kafa hujja kenan to amma ana yi amfani da hujja ana nufin shubuha wato abinda mutum yake riya hujja ko da ba hujja din bane to aka ce fasil ne muttasil ne sai daukan wannan ma'anan hujja anan kada ma wani ya zanto yana da wata shubuha a kansu illal ladina zalamu minhum sai dai waɗanda suke azzalumai cikin mutane to shi da ma azzalumi shi hujjarsa ba wai ya damu bane ya zanto ka gamsu ko baka gamsu ba shi yana neman wani abu ne kawai da zai ma zalunci da shi saboda haka ko ba yake faɗa kawai to babu wani wanda zai zanto yana da wata hujja hakan sai dai kawai azzalumi ya kawo shubuhar sa dan yayi zalunci kuma zalunci anan shine kin ban gaskiya da gangan ina fatan mun gane ko mu shi istisna munqati ne ba hujjan ba abun maganan ya yanke daga nan babu wani mutum da zai zanto yana da hujja akan ku lakin illa anan sai ta zanto lakin lakin alladheena zalamu sai dai waɗanda suke azzalumai ne to daman su ai hujja bai amfani a wurinsu wannan shine hikima ta farko da Allah madaukakin sarki ya faɗa mana لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم سيتي فلا تخشوهم واخشوني daga kar ku ji tsoronsu kada ku yi wani ka wani lokacin kana kan gaskiya idan masu surutu surutu yayi yawa sai kaga kana wani dan istikana eh kana dan asalin asalin al shine dan kankan da kai da sukuni sukuni haka nan Hmm? sai ka ji kamar kana ɗan jin kunya to Allah yake ce wanda kana jin tsoron maganansu. duk da cewa ka san gaskiya ne kuma ba za ka bari ba amma dai kana gudun abubuwan da mutane za su faɗa Allah ya ce to kada ku ji tsoronsu. su ballantana ya sa ku ku wani sako-sako kada ku ji tsoronsu. wakshauni ni za ku ji tsoro na saboda ni nake da mulkin sammai da ƙasa ni nake da gabas da kudu da yamma da arewa ni nake da wuta da aljanna ni nake da sama da ƙasa in za ku ji tsoro ni za ku ji tsoro na in ji Allah madaukakin sarki wali utimma ni'mati alaikum wannan shine dalili na biyu man sanya ku a wannan alƙibla domin in cika ni'imata a gare ku al-itmam kamar yadda in ba ku manta ba na faɗa muku yayin da muka yi fassaran wa idh ibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa'atammahunna muka ce itmam yana yana zuwa da ma'anar cika abu a lokaci guda kuma yana iya zamanan kai wani abu daga baya ka cika ko to anan Allah yana nufin na farko ne kamar yadda muka ce annabi Ibrahim shi ma da ya cika din gaba ɗaya ya cika to Allah yana cewa wali utimma alaikum ni'mati domin in cika ni'imata a gare ku wato in ba ku ita mai dimbin yawa in cika muku ni'ima daga don daga farkon fari manufa ta kenan don haka Allah ya faɗa mana cewa ɗora mu akan wannan alƙiblar shari'a ce daga gare shi yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim wa la'allakum tahtadun kuma saboda ku shiryu saboda begen ku shiryu ma'anarsa ku yi aiki da shi in kuka yi aiki da wannan karantarwa da wannan ni'ima da na yi muku to lallai za ku zanto kun wanzu basa shari'a kenan shi yasa ya zo da siga ta al allati tufidu tajadduda wal istimrar wannan ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya mana da ya bamu wannan alqibla din wannan kuma yana nuna mana a lokaci guda cewa alqiblan mu ita ce alqiblar da ta fi cancanta mai fuskanta domin bauta ya fuskance ta malamai suna faɗan hikimomi da ya sa ake ce mai sallah ya fuskanci wani ɓangare cewa Allah madaukakin sarki dai ba maganinsa ko? mutum ya fi gane abu in ya ga alamansa ko? shi yasa ma Allah madaukin sarki ya sa mana alamomi ne masu dimbin yawa da zamu gane shi da su tun daga mu halittan mu da halittar sammai da ƙasa su suke nuna mana cewa akwai Allah su suke nuna mana cewa yana da girma yana da hikima yana da kaza da kaza to in an saka maka wani alama wadda zai tanatar da kai Allah yayin da ka zo zaka bautata ma Allah ɗan to zaka ji cewa kamar lallai Allah yana kusa da kai saboda wannan alamar da ke kusa da kai to ko in haka ne a duk duniya gaba ɗaya babu wani wuri wadda ke nuna maka Allah sama da ɗakin Ka'aba saboda shi asasan an gina shi ne daman domin tsayar da tauhidin Allah madaukakin sarki to ko sallah ana yin ta ne daman ta shayar maka da la'ilaha ilaha illallah ɗinka ta inganta maka shi ta sa shi ya bunƙasa ya yi ‘ya'ya. Don haka, babu wata, babu wata alƙibla da ta fi soyuwa izuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar wannan alƙiblar da ya ɗora mu musulmi akai. Da wannan muka zanto mafifita akan sauran al'ummu, muka zanto zaɓaɓɓu, muka zanto Allah ya cika mana ni'imarsa sama da yadda ya cika ma duk wata al'umma da ta shuɗe. Sai Allah ya rufe wannan maganan da ƙara tanatar da mu basa ni'imarsa da ya yi mana wadda ya zo a tare da wannan ni'ima na canjin alƙibla ina jin lokacin mai ko to za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu karasa wannan ni'imomin sannan sai mu dawo mu yi bayani akan abin da muka ce hukunce-hukuncen fikihu na zahiri wadda za mu iya cire daga waɗannan ayon tun daga sai Kulu sufaha har izuwa da muka karanta yau abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya daɗa mana abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ah, subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ina ƙara tunatar da mu mu ci gaba da yi wa wannan ƙasa addu'a Allah ya wato ainihin kawo mana sauki ya yi wa shugaban ƙasar mu jagora ya kama hannunsa ya kuma ba shi nasara akan azzalumai waɗanda suke aiki tukuru su ga cewa sun kifar da gwamnatinsa sun hana ta ci gaba da take nufi Allah maɗaukin sarki ya wato ainihin kare shi ya kare mu baki dai wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh